Ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a kodayaushe dai ne na kwada ila idris kadage a yau na kawo mana wani bidiyo ne yadda za ka dakatar da wato message ah, za ka gan shi a labulen wayan ka idan ka ja sama za ka ga message ɗin da yake zuwa kan whatsapp ɗinka so idan ka biyo ni zan nuna ma tun daga farko shin dan uwa amma kana whatsapp idan kana whatsapp akwai abin da yake yawan damun mutane zaka ga kana whatsapp kana kuma da group suna da yawa amma da ka buɗe data sai ka ga sakonnin da a turo ta whatsapp zaka gan shi akan labulen wayanka kamar wannan yadda kuke gani akan screen za ka ga wayansu kuma akwai abubuwan sirrin da ba sa so a gani sai ka ga wanda ya karɓa wayanka zai ga abubuwan da aka turo ma kai kuma ba ka so idan ka biyo ni zan nuna ma amma idan yau ne shigon ka na farko a cikin wannan channel mai suna tech and tricks ina neman alfarma ka taimaka ka danna mun subscribe ka danna mun alamar karron sanarwa ka zabi all ta yadda duk lokacin da na daura sabon bidiyo za su da kai a cikin gaggawa na gode na haka kawai mu fara aikin a da farko sai ka wato ka nemi whatsapp gashin kamar yadda kake gani so idan ka shiga whatsapp kaga tun nan ga sakonni suna shigowa kuma kan zai iya bata ma wani hankali saboda idan kana da group sosai za ka ga sakonni irin na kaman na batsa ka za ka ga suna haɗuwa kuma wani baya sa na gani so sai mu shiga idan ka shiga setin. so idan ka shiga setting gashi nan da kake gani ga wani alama nan nan nan za ka shiga so bayan ka shiga idan ka ya kawo ka nan so ga application ɗinmu na wannan whatsapp sai ka danna shi so uh, bayan ka yi haka shi kenan kawai abin da za ka yi yanzu babu nemewa ba ga wani inda aka rubuta notification of a nan ne za ka kulle kaga tun yanzu ma gashi nan sako suna ta shishigwa so wannan alama na farko din nan inda kake gani na sama nan zaka kulle shi zaka gan shi a buɗe ne so idan ka kulle shi insha Allah sako ba zai ƙara shigowa ma ba inda na WhatsApp ne sai dai kawai ka ga alamu akan application din so idan idan kuma ba setting din mu ba ɗaya bane so sai ka samu kan application din nan gashin haka sai ka dan danne shi so bayan ka danne shi ga wani alama nan na farko yadda kuke gani na nuna so idan ka danna shi kamar yadda kake gani zai kai ka cikin abin nan setting na application din kai tsaye so ga tambarin mu nan na ɗazu nan za ka shiga ka wato seta idan ka yaka insha Allah ka riga ka kulle duk wani notification din whatsapp ka so sako ba zai kara shigowa ma ba sai dai kawai ka ga alamun cewa turo ma sako akan tambarin application din gashi yadda kuke gani a so na gode na gode ni ne dai na kwaɗa da riska dage kada ku manta ku danna subscribe sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba